a dai babu gwaitul ihwani shahi na nawa shahi na saba'in da bakwai za mu tashi ga tabuyudu malik ibn anas imamul a'imma tabuyudu malik ibn anas a tabuyidi na imamu na malik radiyallahu anhu imamul a'immati shugaban shugabanni radiyallahu anhu warwal bayhaqi fil asma'i wa sifati haƙi ya rawaito cikin littafi ne al asma'u wa sifatu anani wahabin daga abdullahi ibn habin ya kulu shi na cewa kunna inda malikun anasin mun kasance gun malikun anasin wadda hala rajulun wani mutum ya shigo faƙala ce ya aba abdullahi ya kai uban abdullahi arrahmanu ala ashistawa kaifa istawa arrahmanu ala ashistawa arrahmanu ala ashistawa kaifa istawa ya istawa inna shi yake faƙala ce fa a malikun sai imamuna maliki soke kai ne wa hadar kura hada sai zuha ya tarso mishi sun marfa ra'asa na dago kai ne fa an rahamanu arrahmanu ala ashi istawa an rahamanu ala ashi istawa kama wasafa istawa kama wasafa kama wasafa nafsahu tamkai da sufanta zatin sa wala ƙalo kaifa ba a cewa kaifa istawa wa kaifa humar fu'un kaifa humar fu'un kaifa ya kasance akan al'arshi marfu'un wannan abu abuna abu na wanda ya kasance an noke shi daga tunanin kowa wa an jiru su in kai mummunan mutum hake sahibu bid'atin kai ma'abuci bid'a ne uhurju hace ku fitar da shi qala ce fa uhurja rajulu an ka da wannan mutum haka ibnu habin abin da faru gaba gare shi kenan ga malikun da radiyallahu anhu haza malikunu anasin wannan malikunu anasin ne imamun fil hadisi wanda kasance shugaban ne ga hadisi wa imamun fil sunna shugaban ne ga sunna wa imamun fit tafsiri shugaban ne ga tafsiri fawwala haqiqata ilmi al-istiwa ila Allah ta'ala fawwala ya zuba haqiqata haqiqata haqiqani na ilmi sanin al-istiwa'i watan ainihin istiwa'i abin da ake kira istiwa'i ila Allah zuwa ga Allah ta'ala do haka walau su ila mujassamatu zamanina da an tambaye mujassama na zamanin mu milla ma su ila malikun da abin da an ka tambaye malikun lai yaquluna za su ce huwa Allah arshi bizatihi shi shina kan al'arshi da zati ne wa yazbituna lahu makanan su tabbata mishi wuri allah allazi arada malikun an da sa'ili alaihi wanda ya kasance imamu na maliki ya kore kai ne daga ainihin abinda shi mai tambaya gito mai akai lamma fahima lokacin da imamu na maliki ya fahimci human hatai bi zalika da wannan faqala hu sace mishi anta rajulu su'in kai mummunan mutum kake sahibu bid'atin mai bid'a hake wa huwa kadhalika tamka haka naku ya kasance mai bid'a mai neman sanin bayanin hakikatul istiwa'i duk wanda ke son hisan hakikanin istiwa'in Allah to wannan mai bid'a ne dan bid'a ake kira ne kamar da imamu na malik radiyallahu anhu ya ambata mishi yace mishi an tarajulu su'in sahibu bid'atin kai mugun mutum kake sannan kuma dan bid'a hake yace uhurju ku fitar da shi fa uhurju aka fitar da shi wa ala haza akan wannan wa kullu man fasara hadhihi ayata duk wanda fassara wannan aya wa amsalaha tabkatta ala zahiriha akan zahirinta min gane tawilin ba ta zuba al'amari ga Allah ba wala tawilin ba ta tawili ba wa huwa ya shigo cikin samawa. rajul su'in sannan kuma ta mummunan mutum ne sahibu bid'atin ma'abuci bid'a na fa haqqun ala kulli mu'minin ya wajaba ga kowane mu'mini Allah ya jalisa ko kashe zauna da shi wala ya hu fi majalisi kashe bai cikin wani zama ne li Allah yusir domin kada shi bata aqidatu talabatul ilmi aqidatu masu neman sani wai yuqi ahun shi jefa su fita jisimi cikin watan ainihin misalta Allah da halittu ne wa huwa isbatul makanin lahi shine tabbatar da wuri ga Allah wa huwa ganiyun anil alamin gashi ko Allah mawdaci yana daga dukkanin halittu ne al'arshu alamun don haka al'arshi alamun al'arshi tana daga cikin halittu wallahu ganiyun anhu Allah ya wadatu daga al'arshi kama qala Abu Ja'far Ahmadun Muhammadun salamata ibn Salama ibn Abdul Malik al-Asdi ad-Dahawi al mutafawin wanda cika sana hijira na 321 wannan dahawi ya cika fi kitabi cikin littafi ne al'aƙidatu aqidatu salafiyya shahi na 210 ma nasuhu abinda an rubuce ciki ne wa hu mustaganin Allah arshi Allah ya wadatu daga al'arshi mustaganin Allah arshi Allah ya wadatu daga al'arshi. wa ma dunahu da dukkanin abinda aka saka ga al'arshi saboda al'arshi shine azamul mahluqat shi ya komai girma cikin halittu na Allah to Allah ya wadatu daga al da abin lai wani abin da ba ita ba muhidun bi kulli shay'in Allah ya zagaye dukkanin komi da sanin shi wa fawqahu sanan kuma Allah shi na saman komi wa qad ajaza al ahadati halqahu wa qad haqiqa a ajaza ya gaji yadda halqahu halittu ne al ahadati daga zagayewa da haƙiƙanin shi wa haza sabitun fi nawil makana lillahi wannan tabbatacce na ga kore muri ga Allah wa aina man yadda ihu wa ala aqidati salafi idan mai cewa shi na akan aqidati salafu wa hazihi aqidatu salaf wannan ita ce ta salaf wannan salafi ne fa ya mutu hijira na 321 ashe shi na cikin salaf kenan ko ana kiran shi dahawi kuma ya sanya mali littafi ne aqidatu salafiya. ga abin da ce nan mustaganin wa huwa musaganin anna raishu wa madunahu muhidun bi kulli shay'in wa fawqahu wa qad ajaza anna al-ihadati halqahu wa hadha sabitun fi nawl makan lillahi wa aina man yadda iya huwa ala aqidati salafi wa hazihi aqidatu salaf wannan ita ce aqida ta salaf irje eh, ila haka koma gare ta ya salafiyu lisani ya wanda kace ya salafi na ga harshen shi amma mujassamiyul qalbi amma ga zuciya na wa qala sahibul aqidati a mai aqidatu salafiyya shina cewa aidan kuma fi nayi makane ko da wulillahi ga Allah shahi na 151 wa ta'ala anil hududi wal gayati wata ala ubangiji ya ɗaukaku anil hududi daga iyakoki wal gayaki da matukoki wal arkani Allah ya wadatu daga dukkanin gabai wal adai da gabai da arkanu da Allah umma su guda wal adawati sannan kuma Allah ya ɗaukaku daga adawatu Allah bai da kunnuwa irin namu bai da idanu irin namu bai da baki irin namu bai da hanci irin namu Allah shina ji ba ga kunnuwa ba shina gani ba ga ido ba shina magana ba da baki ba wal adawati la ta hata wihi aljihatu sittu jihohi guda shidda ba su tara Allah ba ka sa'irar mafita da ake tamka sauran dukkanin mahalukai wa hadha sabitun wannan ya tabbata fi nawl makana lillahi ta'ala li'anna Allah ta'ala saboda Allah madaukakin sarki laysa ka irin laysa ka sa'irar mafita da ati ba da shike da dukkanin wata mafita da atu halittu ne allati ta hata wiha aljihatu sittu wa wa'anda jihohi guda tara sun ka tara waɗanda a jihohi guda ce suka tara li'annahu ta'ala domin cewa shi ta'ala laysa kamillihi shay'un ba wani abu wanda attamka ta wa huwa sami'u shine mai ji albasiru mai gani hazihi aqidatu salafi wannan ita ce aqidatu ta salaf ya yi lisani ya wanda ke cewa salafi na ga harshen shi mujassamiyul kalbi amma ga ga zuciyar shi mujassami na shina cikin ahlu ta jisimi irje ila haka koma gare ta sallama ka tsira wa kalar al muhaddisu al haƙi wa bayhaqi fi nawli makani wa kalar al muhaddisu al shina cewa al muhaddisu malamin hadisi al bayhaqi fi nawli makani ga kore wuri lillahi ga Allah fi kitabi cikin littafi ne al uwar wa sifatu shahi na biyar da ɗari shida wa annal abda haƙiƙa bawa aina ma kana duk inda ya kasance wa fil ƙurbi ga kusanci wal bu'di da nisanci min Allah ga Allah sawa'un daidai shike duk wanda bawa ya kasance duk inda yake da kusanci ne da nisanci ne shi ga Allah annahu a zahiru Allah shine wanda ya kasance ake sani fa yasifu idrakuhu bil ajalatil batina fa yasifu idrakuhu ko a annahu az-zahiru fasara ta shi kai fa annahu az-zahiru Allah shine mabayyani bayyananne fa yasifu idrakuhu bil adillati fa yasifu idrakuhu idrakuhu sanin Allah fa yasifu shina inganta bil adillati da hujjoji al adillatu naqaliyya wal adillatu aqaliyya zahiri na ana sani ne amma fa da hujjoji na hankali da hujjoji na shari'a da su aka sani Allah al ya kamata a samu wurin tsayawa nan al Allah wanda ya kasance rufaffe na fala ya sahu idrakuhu fil kawni fi makanin fala yasihu idrakuhu ba shi kyautatuwa ba shi inganta idrakuhu sanin Allah fil kawni akan kasancewa ta fi makanin cikin wani wuri wannan magana ce ta bai haƙifa wasu dalla abu ashabina yace wasu daga cikin malumman mu suka kawo hujja in yace ashabuna sha nuhin malumman hadisi wata dalla ba'adu ashabina wasu daga cikin malumman hadisi sun kawo hujja fi nawi makana ko da wuri an hudu gare shi bi qaulihi da zance ne sallallahu alaihi wasallama anta zahiru Allah kai ne wanda ya kasance bayyananne wanda aka sani da hujjoji ya fauka ka un ba komai saman ka wa antal batinu Allah kai ne wanda ka ruhu wanda ba a sanin ka da kasancewa cikin wuri duna dunaka shay'un ba komai kasan ka wa idza lam yakun fawqahu shay'un in ba komai saman sa wala dunahu shay'un ba komai kasan sa lai kun fi makani bai kasance cikin wuri ba kenan bai tare da komai kenan abin suka nuhi nan ga Allah bai tare da komai ba a cewa akwai wani abu saman Allah ba a cewa akwai wani abu kasan Allah da akwai wani abu saman Allah da Allah jikina da akwai wani abu kasan Allah da Allah jikina don haka Allah ba na ba saboda haka ba komai sama ne ba komai kasa ne Allah makadaici na ba komai tare da shi intaha wa hadhal qawlu wannan zance sarihun ne na fi nabi da makani ga kore wuri da lahi ga Allah subhanahu wataala wa aina man yadda ihu ala aqidati salafi ina mai cewa shine akan aqida ta salaf wa hadha al imam al baihaqi wannan shine imam al baihaqi min salafi shine daga cikin salafu wa huwa fil makan lillahi ya korori ga Allah subhanahu wa ta'ala ya salafi lisani ya wanda ka cewa salafi na ga harshe ne mujassamiyul qalbi amma ga zuciyar shi mujassamiyi na irji ila aqidati salaf ka koma ga aqida ta salaf fi nail makanin korori lillahi ga Allah wacce salimin ilmi ka zuba al'amari lahi ga Allah ta'ala ɗau haka wa kalamun ulama a maganar maluma ala noyi makani akan korori lahi ga Allah subhanahu wa ta'ala a kasar shi an mahiya mai an yusa daga akididdiga shi wa ma fi hadhihi si abin da ke cikin wannan yan takardu min kila abin da an ka nikalto da an karwaito an ai mata haɗa sha'ani daga shugabanni na wannan sha'anin kifayatun mai iswana liman nawara Allah basiratuhu ga dukkan wanda Allah haskakar da basira ta wa haraja hu fitar da shi min ta jisimi daga duhu na jingina Allah ga jiki ko kuma tan jingina Allah kamanta Allah da halittu ne ila talimi zuwa ga haske na jawa tawili da bayani abinda at tawili fassarawa daidai wa da dace wa sayati ma ala zalika shina ta abin da ka zama hujja akan wannan fi mahallin tawili ga wurin tawili insha Allah ta'ala hmm. Hmm? Hmm. aljihatu sittu fauku ta hatu abinda ake ce mai jihatu sittu jihohi guda shidda sama ƙasa gaba baya dama hagu shi aka ce majahatu sittu wa'annan jihohin guda shi da duk abin da an mahaluki shi da irinsu duk mahaluki shi na da sama shi na da ƙasa shi na da gaba shi na da baya shi na da dama shi na da hagu amma Allah bai da sama bai da ƙasa bai da gaba bai da baya bai da dama bai da hagu za mu ci gaba da ainihin bugutul ihwani bayan mun ƙare shi za mu koma ga alfiya ta imamu sayudi kuma an yi ta bayani kowa shi ta da ita wannan alfiya din domin ci gaba da karatunta in Allah ya so a to sai an kare bugaitul ihwani bugaitul ihwani ina ganin saura kaɗan Allah so shi ma akwai shi kusa ko hmm? a ce ko wani sati da awara wani sati ba sai an kare bugoya ba da abin da aka ce a bari sai an kare bugaitul ihwani idan haƙar bukutul ihwani sai a koma cikin alfiya ta hadisi gaba ɗaya na za mu tashi kalamul ulama a maganganun malum mafi ayati sifati ga ayoyi na sifa wa hadisi hada hadisanta wata kasimun nasi watan da ka samu mutane salasa fi rikin watan bangare uku wa ba da an zakarna ba mu ambaci shay'an wani abu min da salafi shine zuba al'amari na shin tawili na magabata ma amma da kanna ta da abin da mun ka ambata min tawilihi na tawilin su fi nabil makani ga da bagire lillahi ga Allah subhanahu wata'ala nazkuru za mu ambata lakum gare ku anna ulama al-islami haqiqa malum musulunci qasamun nasa sun kasa mutane fi hukumil ayati ga hukuncin ayoyi wal hadisi da hadisai al-mutashabihati masu rikici al-waridati wa'anda kasance sun tugo fi sifati ga sifofi sun kasa su salasa firqin kashi uku firqatun mushabbihatun akwai bangare na farko watan su ne masu kamanta Allah da wani wai hiya lati Kulu ita ce mai faɗi fil ayati ga ayoyi wal ahadisi da hadisai al mutashabihati su ne masu cewa la ma da halal tawil fiha ba mashiga ga bayani cikin ta bal tajri ala ha, a gudanar da ita akan zahirinta a ta akan zahirinta wannan ita ce firqa ta farko ana ce musu mushabbihatun firkatun mufawwidatun akwai wata al'umma kuma inda kasance su kuma tabwili su kai wai hiya lati Kulu. ita an mai cewa numin biha mun yi imani ita kama a tamkai da ta zo wala ha amma ba mu fassara ta amma mun yi imani ita daidai ba ta zo wa firqatun akwai wasu jama'a mu'awilatun su ko suna tawili firkatun mu'awilatun wasu jama'a tawili su kai wa hiya allati tu'awwilu al-ayati ita ce mai bayanin ayoyi wal ahadith al hadisai alama yaliku ga abin da ka dacewa bihi ga Allah subhanahu wata'ala al firqatul ula jama'a ta farko dalatun mudillatun batacciya ce mai batarwa alfirkata ne al'umma ta biyu al'ahiri ta ne na karshe kuma su alfirkatun najiya su ne al'umma wanda kasance masu tsira ƙalar imamu badaruddini badaruddini shi na cewa muhammadun abdullahi adarkashi almutafa wanda cika sana hijira na 794 ya ce fi kitabi hijikil littafi ne alburhanu fi ulumin qur'ani finno isabi wasu salasina ga nau'i na talatin da bakwai fi hukumin aya daga hukuncin awi hati masu rikitarwa alwari da waɗanda kasance sun tuzgo fi sifa daga sifofi ma su ga abin da faɗa nan yace wa ƙar'e ihtilafan nasu maluma sun yi sabani fil waridi ga abin da tuzgo min ha daga cikin taminal fil ayati ga ayoyi wal da sai watan sun yi saɓani ala salasi firakin akan ainihin ɓangarora guda uku ha bangare na farko ko firka ta farko jama'a ta farko annahu abinda suka cewa lama da halal tawil fiha ba mashiga ga bayanin su ka ayi tawilin su bal tajri ala zahiriha bal bari ma tajri tana gudana ala zahiriha akan zahirinta wala tu'awwalu shay'an wala tu'awwilu kada kai tawilin shay'an ko min ha daga cikin ta wa hum mushabbaha haka hudi da kai ne yace wannan sune mushabbahatun wasani nabiyu anna laha tawilan su kuma watan firka ta biyu suna cewa wa'annan ayoyi da hadisai suna tawili lakin na daga dai mu kuma muna riko an da gare shi mun kamu daga tawilin nan ma'a tanzihi tare da kwarancewa ma'a tare da tanzihi kwarance itiqadana itiqadin mu ana tajbihi ana tashabbuhi daga kamanta Allah da wani wata adidi ko kuma ta yohinta ta sifa daga cikin sufofin Allah wani kulu zamu ce la alamu ba wanda san haƙiƙanin waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan illallah in ba Allah ba wa huwa qawlu salafi shine zance na salafu wa salisu su kuma tan firqa ta uku bangare na uku suna cewa annaha mu'awwilatun wa waɗannan ayoyin ana tawilin su wa awwalu ha su kai tawilin su alama ya liku bihi ga abin da ka dacewa da Allah subhanahu wata'ala wal awwalu yace na farko ba dinin ce na wal ahira ne na karshe su kuma manqula ne an ciranto su an sahabata daga sahabbai kenan da tawili tawili dukkanin su an cire su daga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kilal imsaku an nakaltu kama baki an ummi salma daga ummu salma annaha haqiqa ita su ila an tambaye ta annal istiwa'i daga istiwa'i fa qala tace su ila annal istiwa'i an tambaye ta akan istiwa'i fa qala tace al istiwa'u istiwa'i ma'lumun kowa ya san abin da ke cewa istiwa'i kana zaune al istiwa'u ma'lumun istiwa'i sananne da kowa ya san abin da kowa ya san abin da ke kira istiwa'i ta kauce ma manuhan mai tambaya dan shi ka so a ce Allah na sama sai ta ce mishi al istiwa'u ma'lumun shi dai istiwa'i sananne na wal amma haƙiƙanin kaifiyyar nan ta istiwa'in Allah majahulun shi ko an jahilce shi wal imanu bihi wajibun imani da shi wajibi na wasu alu an da atun tambaya kuma akan haƙiƙanin istiwa'i bid'a ce duk mai cewa watan bal tajari ala zahiri ha mubtadi'un ne mai bid'a ne a bar awi akan zahirin su ya shiga cikin yan bid'a intihana hana tuki to shine yace masabu salafi sai hanya ta magabata wal halafi da wanda ya kasance suka zo bayan su fit tawili wat tawili fit ga zuba al'amari ga Allah wata tawili ko kuma ne wa qala al imam al muhaddisu malan yace jalaluddin ana kira ne jalaluddin abdurrahman ibn abubakar asayudi almutafa wanda ya cika hijira na 911 yace fi kitabihi cikin tahe ne alkaukabi sadi imanasuhu wa ma atabihi alhuda was sunani wama ma atabihi alhuda sunanu min sifatil mushkilati numinu bi haka ma ja an munazzihina mufawwilina aw muawwilina wal jahlu bit tafsil laysa yaqdahu bil ittifaqi was sukutu aslahu yace wa ma ata huda duk abin da qur'ani zo da shi wasu nanu duk abin da kasance sunnoni na manzo sun zo da shi min da sifati na sifofi al mushkilati wa'anda kasance suna da rikici numinu biha muna imani da ita kama ja'at daidai da tazzo muna imani da ita daidai da tazzo munazzihina amma muna farance ubangiji daga kamanta shi da mahalukai ne daga kamanta shi da halittu mu mufawwidina ko kuma mu yi tawili mu zuba al'amari ga Allah mu yi tawili mu nazihina mu farance ubangiji daga kama tashi da mahalukai ne mu fawwilina mu mai da ne sanin nan ga Allah au mu ne ko kuma ta mu yi tawili alama ya liku ga abin da ke dacewa wal jahlu bit tafsili yace kai ka sani fa rashin sanin bayani laysa ka kadu ba ya zama suka ka san abu ba baka san shi tafsilin bai zama suka gare ka sanin ayoyin alqur'ani ijmaliya الرحمن rahmanu اجمالا الرحمن الرحمن الله Allah على ala استوى ان يليق istawa an yaliqu bihi shikenan ijmalan kenan istawa ala arshi istawa an yaliqu bihi to wannan baka san tafsili ba a ce mi a haƙiƙa ne ka ce ban san haƙiƙa ni ba shi na cewar kaifa majhulun laysa yaqdahu wannan bai zama suka bil ittifaqi bisa ga dacewar malumma wasu kutu aslahu amma yin shu ba a yi tawili ba aslahu rashin tawili aslamu shi kuma tawili idan aka yi saboda zamani ya riga ya gurbata akwai mutane waɗanda kasance sun zo masu fassara ayoyi akan zahirin su sadda aka ce a yi shuka ai tawili lokacin babu masu fassara akan zahiri amma idan aka samu masu fassara akan zahiri lalle dole na a tsaya tawili da idan ba a tawili ba za a bar mutane cikin banna to kada a bar mutane cikin banna shi ka sa a tawili kamar da ibnu hajar radiyallahu anhu ya faɗi cikin littafi ne a wannan a fatahul bari ya bayan cikin fatahul bari ce lokaci ya kai lokacin da dole na sai an tsaya an yi tawili kuma haka wannan abul faraj ibnu jozi ya littafi ya sanya mishi dab'u shubahi tajbihi bi kafin tanzihi yace dole na saboda lokaci ya riga ya kama ai tawili in ba ai tawili ba za a bar mutane cikin banna sai kenan sai mu hatu su yawa masu cewa Allah na sama sai su yawa cewa Allah na sama kuma kuskure ne kuma su maluma suna cewa kafirci ne in an ka tafi akan kuskure na banna ce ba a bari mutane cikin banna idan aka mutane cikin banna wajibi na a gudda su daga cikin bannan nan a yi bayani wanda hankalin su ga ganewa su gane abin suke sama akan kuskure suke domin su dawo akan abin da daidai to shi na ce sha wa ma warada abin da tuzgo fil kitabi cikin qur'ani wa ma warada abin da ke riga ya tuzgo fil qur'ani cikin eh, kitabi cikin alqur'ani wa sunnani sunnoni asahiha ingantattu ka qaulihi ta'ala tamkaza ce ta'ala do haka Allah da shi istawa suratul daha wa yabqa wajhu rabbika walitusna ala aini yadullahi fawqa aydihim wa hadisu muslimin da hadisi na muslimu inna quluba bani adama haƙiƙa zukata na ‘yan adar dukkaninsu kullaha dukkaninsu bayyana azubu aini suna tsakanin kudura da irada du min asabi irhamani daga cikin kudurin Allah da iko na Allah daga cikin iko na Allah da kudura ta Allah inna ƙuluba haƙiƙa zukata gaba ɗaya na bani adama kulliha bayyana azubu aini suna tsakanin kudura da irada na Allah bayyana azubu aini min asabi irhamani haka maluma suka fassara ta kalbin wahidin daidai ainihin watan zuciya guda ce yusarrifu ha Allah na ta tasarrufi da ita kai fa sha'adu da yaso wa hau zalika tamkacin irin wannan fa fihi mashabani cikin wannan akwai masababi wannan magana ce ta Imam Sayyidi fafihi fihi mashabani ahli sunna ahadu ha ɗaya daga cikin ta hadu ha ɗaya daga cikin an nomina biha mun imani da ita kama ja a daidai ta zo wa nufawwilul murada minha mu zuba sanin hatta ila Allah zuwa ga Allah ta'ala do haka wala nufasiru kada mu fassara ta ma na tare da tsaka kiwa mun lahu gare shi ta'ala do haka an haqiqati ha daga daga sanin haqiqaninta wa haza wannan mashabu salfi shine masaba ta magabata wa ahlus sunna kuma shine masaba ta ahlus sunna summa zakar sunnai ambaci al mashabu sani masaba ta biyu fa qala yace masaba ta biyu ita kuma sani ha masaba ta biyu an awwila ha muyi bayanin ta alama ya leko ga abin da ke dacewa bi jalalihi da girma ne ta alado haka wa haza wannan masabul halafi ita ce masaba shi kuma ta wanda ya kasance majinkirta in ta habi ihtisarin wannan nan abin da ke cikin kokubu sadi da sharhi ne tuke bi ihtisarin akan takaitawa in an kalle ba kokubu sadi juz'i na biyu shahi na 521 zuwa shahi na 522 za a ga wannan wa ala haza akan wannan at-tabyin zuba al'amari ga Allah wattawili ko bayani kuma su masaba ahli sunna su ne masaba ta ahli sunna hilafan sabani liman nafa kullum min huma ga wanda koyi dukkanin wa'annan li yi domin shi kawar da masaba ko masaba ta wahiyat ta watan shine jingina jiki ga Allah li'annahu domin mai wannan magana ya kulu shi na cewa miraran da yawa la shubhata babu rikici fil ayati cikin ayoyi wala fil ahadisi haka nan cikin hadisai li'annahu domin cewa shi yufassiru shina fassara kullu dukkanin ma marra abin da ya wuce alaihi gare shi min al-ayati na ayoyi wal ahadisi da hadisai al-mutashabiha masu rikici shina fassara su ala al alfazi ala al alfazi akan zahirin lafuzza min gane tawilin ba ta zuba al'amari ga Allah ba wala tawilin ba kuma tare da tawili ba bai bisa ga hanya ta salafu shine tawili bai bisa ga hanya ta halafu shine tawili haza wannan wahamun kuskure na min daga gare shi li'anna domin kullu li'anna kulla man yu'taddu bi qawlihi domin duk malamin da ake kididdiga da kauli ne alima ya san anna fil ayati haqiqa cikin ayoyi mutashabihatun akwai ayoyi masu rikici wa kaza haka nan fil ahadisi cikin hadisai wa huwa da duriyun wannan ilimi ne wanda kasance da durina lahi ilaha babu saɓani fihi ciki ne wani ma yadullu allah zalika alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah na tashi wa mimma yadullu ala zalika abinda ke nuni akan wannan wai magana akan tawili tawili tawili tawili min min masab salaf wal halafi masaba ce ta salaf da halaf wai mimma yadullu da ke nuni ala zalika akan wannan qawlu aksar ulama'i zancen mahiyo maluma min al muhaddisina wal mufassir da masu ilimin tafsiri wa amati ulama'il islam da dukkanin dai maluma musulunci wa qala shehu abdullahi ibn fawdi abdullahi ibn fawdi shi na cewa fi kitabi cikin littafin na mitafa tafsiri ma nasuhu hadisi wal qur'ani numinuhu munazzihir rahmani mufawwilina aw muawwilina kalawwalina aw kalahirina wa mushkilul hadisi. abin da zo da rikici na hadisi wal qur'ani ko al qur'ani numinuhu za mu imani da shi amma hamu na zihir rahman za mu tsarkake ubangiji amma la aliqu bihi da abin da bai dace da shi ba ba mu kamanta ubangiji da gaba ba mu kamanta ubangiji da jariha mufawwilina muna masu tawili kal awwalina aw muawwilina ko kuma yi tawili kal ahirina shi ce kal awwalina aw kal ahirina mufawwilina za mu yi tawili kal awwalina tamka salaf aw muawwilina ko kuma ta mu yi tawili kal ahirina tamka halaf wa hadha ash-shaykh Abdullah wannan shaykh Abdullah ne al-mufassir al-muhaddis al-usuli amma sha ala ma zahaba ilaihi ulama sunna ya ta akan abinda malumma sunna sun ka ta akai ne min taqsimi hadhihi al shi shine kasa wannan matsala ila tabilin wata wilin zuwa ga zuba al'amari ga Allah rashin bayani rashin fassara da zuba al'amari ga Allah wili da tawili hilafan sabanin da man na faza lika min mujassama sabani wanda kore wannan daga cikin masu ainihin akida ta tajassumi masu masu banta Allah da mahalukai ne masu cewa a bar awe daidai sun ka zo a ce Allah na da hannu a ce Allah na da huska a ce Allah na da kafafu to suka ce to akwai wanda ce haka ce mun samu hannuwa mun samu hannuwa Allah mun samu huska ta Allah mun samu kan Allah kafafu hudu sun ka rage mu ba mu samu ba wa haza a shehu nana wa qala imamu shahid wa qala imamu shahidu Hassan albanna al imamu shahidu hasan albanna yace rahimahullahu Allah shi mai jin kaifi kitabi cikin littafin ne majmu'ur sa'il ma nasuhu qad alimta ka san anna masaba salafi haqiqa masaba ta magabata fil ayati wal ahadisi ga ayoyi da hadisai Allah ta ta'allaqu bi sifatillahi ta'ala wanda kasance tana ta'alluki ga sifofi na Allah an yumiruha su gudanar da ita alama ja'at alaiha akan ta zo akan shi wa yazkutu su yi shu an tafsiri har daga bayaninta au tawi da hako fassara ta wa anna masabal halafi hakika masaba ta malumin da suka zo daga baya an yi awilu ha su fassara ta bin ma ya da abin da ke dacewa ma'ata tanzihin lahi tsarkake Allah ta'ala da haka an an mushaba hata halqihi daga kama da halittu ne wa haza wannan ashahidu hasan wannan shine ashahidu hasan albanna yarda ya yarda bi anna lis salafi wala halafi mashabaini ya yarda akan cewa da salafu da halafu suna da masaba guda biyu at tawilu masaba ta farko ita ce zuba al'amari ga Allah wata tawil tawili wa yarda sannan kuma yarda aidan kuma anna fil qur'ani ayatin mutashabihatin cikin alqur'ani akwai ayoyi da kasance masu rikici ne fi zahiri ga zahirin su waka zalika fil ahadisi haka nan ga hadisai lakin lakinnahu zahaba ila tarjihi masabi salafi lakin lakinnahu daga dai shi ya tafi akan rinjayar da masaba ta magabata ila an kala hayyace wa nahnu mun atakidu muna qudurta anna ra'aya salafi haqiqa ra'ayi na magabata min sukuti shine shu wa tabwil ilmi haza al ma'ani da zuba ilimi na waɗannan ma'anoni ilallahi ga Allah tabaraka ala aslamu wa aula bil ittiba'i aslamu shi an mahi tsira wa aula shi an mahi cikin tabi ittiba'i da bi ila an kala hayace wa kada haƙiƙa bayan ya faɗi wannan ya ta kawo hujjoji akan lalle haƙiƙa rashin tawili ya yi tawili amma kuma da ba sai ce to wa qalla ja'a ashaddun nas tamassukan bi ra'ayi salaf radiyallahu anhu wa kada haƙiƙa laja ya matsu ashaddun nasu wanda kasance shi ne mahi tsananin mutane ta masu kan biyar ai salafi an san shi kwane akwai tsananin wata riko ga hanyar salafu gare shi an san shi kware da haka nan ridwanullahi alaihim yadda Allah ta bata a kansu ila tawili ya matsu shi ma dole sai da tawili fi idat mawadina ga wasu dai abin kididdiga wa huwa al-imam Ahmad ibn Hanbal shine imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu min zalika akwai daga cikin wannan tawilul hadisi bayanin hadisi na al-hajarul azwad yaminullahi fi ardihi hajarul azwad dukin da ake kira hajjar al'arwa kowa ya san shi ya yaminullahi fi ardihi watan abin sumbunta na domin samun kusanta ga Allah cikin ƙasa za a sumbunce shi saboda a samu kusanta ga Allah saboda in yanzu an ka ce ga babban mutum ya shigo ne wanda ya kasance mubarakun na ana tsammanin albarka gare shi kowa son yake shi ba shi hannu ta karuban ilallahi ba ta karuban lahu ba ta karuban ilallahi yana da kusanta ga Allah kai ma ka gama hannu shi ka samu kusanta ga Allah to shi na aka wa hajarul arwad Yaminu lahi fi ardihi duk wanda sun bunce shi kamar ya samu kusanta ga Allah subhanahu wataala shi na ka gani ana ta gogoriya ko su suke samu na kusanta ga Allah to wannan shi at-tawilin da Ahmadu Hanbalin yayi gashi kuma an ce a ashaddun nasu ta masu kan bi ra'ayi salafi shina cikin matsanantan riko shina cikin maluma masu matsanance riko da masaba ta magabata amma tare da hakan ga saboda shi shina aiki da hadisi da wuya shi aiki da ra'ayi ya ce ga da hadisi da ifi gune da ra'ayi rajali alhadisu da ifi aula in dai mai ra'ayin rijali amma tare da haka shi ya matsu sai da ya tawili shi da kai ne to ya zai ci ga irin wannan hajarul awad da minu lahi fi ardihi sai mi wa qawluhu radiyallahu anhu qalbul mu'min bayna azba'ayn min asabi'ir rahmani qalbul mu'mini zuciya ta mu'mini bayna min asabi'ir rahmani wa qawluhu zance ne radiyallahu anhu inni la ajidu nafasar rahmani min janibil yamani in ni la ajidu ina jin nafasar rahmani an san abin da aka ce ma an nafasu sheda manzo Allah ce in inni la ajidu nafasar rahmani min janibil yamani ina jin ina jin ainihin iska na taimakon Allah daga daga jihar Yaman akwai waɗanda a can cikin jihar Yaman talakawa na ina jin taimakon Allah gare su sai mi sai to wa kala shahidu hasan banna ma nasuhu wa hulasatu hadha al-bahsi wa hulasatu abinda a tsinsa abinda abinda abinda a tsinsa ko kuma tan abinda an karere yana hadal bahsi wannan bincike anna salafa wal halafa haqiqa salaf da halaf kadin tafaka sun dace ala annal murada haqiqa abin da aka nuhi gairu zahiri ba zahiri ba al-murtala muta'arifi wanda kasance shine ke gogawa bin al alhalqi halittu wa huwa tawilun wannan tawil na fil jumla ashe kenan da salaf da halaf dukkanin sun dace haqiqa duk abin da ke gogawa ga tunanin dan adam ba shine a fasara ba ba a fasarawa da shi ashe kenan dukkanin sun dace akan kenan ba a fasarawa wannan tawili na jumlatan gano ba a fasara shi ma tawili na jumlatan dan rashin ganewa shi ma ganewa ne wa tafaka wa tafqa sun dace zalika tamka hakan ga ala anna kullu tawilin dukkan kuma watan bayani yasadimu bil usul shar'iyya wanda kasance shina kabrar da asulai na shari'a gairu jaizin kuma bai halatta ba wan hasarar hilafu ashe kenan sabani ya takaita fi da lafazi ga bayyana lafuzza fi ma bi ma yajuzu amin ke halatta fi shar'i ga shari'a wa huwa hayyun wannan mai sauki na kamata ta tankwa da hagani ga tawilin da an kai yanzu sannan kuma tan wa amrun al'amari yana laja ilaihi ba'd salafi wanda ya kasance wa amrun laja ilaihi ba'd salafi fusuhun. wa amrun wani al'amari na wanda ya kasance ba'd salafi sashen magabata fusuhun su kansu laja sun dogara sun labe ilaihi gare shi saboda ba makawa sai sun yi haka nan din majmu'ul sa'il fatawina wannan na shahid hasan banna shahi na 267 zuwa 268 wa idza tadabbarta bima qala huwa al-imam shahid hasan banna idan ka fahimci abin nan da wannan shahid hasan banna ya faɗi min a salafi shi shine labewa magabata illa tawili zuwa ga tawili milla tamkacin na hanbalin wa man kuru ma'ahu da wanda mu ambata tare da shi min mutaqaddimina alladhi su ne waɗannan zahabu suka tahi ila tawili ila tawili ayati zuwa ga bayanin ayoyin hadisi da hadisai almutashabihati masu rikici ta za ka san anna tawila haqiqa bayani tawili la mahida anhu ba makawa gare shi ba makawa sai an yi shi inda alhajati ilaihi lokacin da bukata ta kama ta riko shi in bukata ta kama da a ai tawili wala siyama musamman ma fi zamanin na hada cikin zamanin mu wannan lima zahara domin abin da ya bayyana min mutasallafi hada zamani daga salafiyya na wannan zamani min tafsiril ayati shine bayanin ayoyin hadisi da hadisai almutashabihati ala zahir alfaziha akan zahirin lafazan su min gane tabilin wala tawilin ba ta tawili ba sannan kuma babu tawili hatta kala qa'iluhum har wani mai cewa daga cikin su yace at-tawilu far'u min at-tashbihi ai shi tawili wani farki na daga cikin tashbihi in kai tawili kamar ka kamanta Allah da wani kamar yanzu na in mun ka ce kenan hajarul awwadi minullahi fi ardihi wai in mun ka ce nan ga watan sumbunta hajarul awwadi kusanta na ga Allah wai kamar ka kamanta Allah da wani to ya za a ce kenan in ba a ce haka ba da mu da shi kenan wa mushabbihi kenan da masu cewa a fassara bisa ga zahiri da masu tawili kuma ta Allah da wani yaminu lahi ko hajarul awwal da yaminu lahi fi ardihi kaga Ahmadu bin Hanbal ba shi kowa yawan hadisai ba ga kai ko an ce shirin hadisi hamsin ga kan shi amma tare da haka gashi shi ma ya mausai da ya tawili to ina wanda ya kasance ko bulu marami bai haddace ba wal halu kamata wal halu alhali kamata tankar da haggan shi wa kasa bakar kalam magana ta gabata ala anna ahmad ibn hanbal haqiqa ahmad na hanbal qalla ja ya ya matsu hatta ta awwala ma tashabaha min al-ayati wal ahadisi har ya fassara abin da dole rikici na ayoyi da hadisai kama satara huwa dihan tamkar za ka gane shi bayanin insha Allah ta'ala wa qala hujjatul islam hujjatul islam ya ce abu hamid al-ghazali hmm? alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala hujjatul islam abu hamid al-ghazali wajatul islami abu hamidin al-ghazali ce fi kitabi cikin littafi ne fa yasallu tabriqati bainal islami wa zandaqati takobi mai rarrabewa tsakanin musulunci da zindikanci ma nasu abin an nasance ce wa qasamitu naji as a amintattu min ayyamatul hadith min ayyamatul daga cikin shugabannin al-hanabala bi bagadada naji amintattu daga cikin shugabannin hanbaliya na bagadada yaquluna suna cewa inna ahmadan da hanbalin haqiqa Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sarraha bi tawili salasati ahadisa ya bayyana suwa da bayani da fassara hadisai guda uku fa kasu kadai ahadu ha gudan su qauluhu zance ne sallallahu alaihi wasallama alhajarul aswadu yaminullah fi ardihi ya fassara wannan wa qawlu wa sani nabi hu sallallahu alaihi wasallama qalbul mu'mini bayna azba'aini min asabi'ir rahmani ya fassara wannan wa salisu na uku qauluhu zance ne sallallahu alaihi wasallama inni la'ajiddu nafasar rahmani min qibal yamani wannan ba mu samu tawili ne daga gare shi ba amma dai kuma shi wannan Abu Halim al-Ghazali cikin Fathul Tabriqat ya ce ya fasara hadisai guda uku amma bai fasara bai fasara guda ba bai kawo na ba bai kawo na uku ba amma ya kawo na ɗai ya kawo na biyu amma bai kawo fasara na uku ba daga Ahmad bin hambalin amma dai kuma mun samu nuri mun samu hasara tashi daga Hanbala daga Hanbala sun ciranto fasara daga gare shi kamar yadda take bayani shi zuwa insha Allah wa qala shaykh hujjatul islam abu hamidin ba'ad an aurar bayan ya turgo hadhihi ahadith salasa bayan ya turgo annan hadisan guda uku yace fanzur kadiba ila annahu akan cewa shi kaifa awwala hadhihi ahadisi ya ya fasara annan hadisai haisu kama <clears throat> haisu lokacin da kamar burhanu hujja ta tsayu inda hugu ne an zahiri ha akan koro zahirinta fa ya ƙulu ya ce alyaminu hannu tuƙabbalu fil adati taqarruban ila sahibiha hannu shi dai ana sumbunta ta yi ga al'ada saboda samun kusanta ga mai wannan hannun in ya kasance wanda ake tsammanin albarka kenan in ka gama hannu da shi sai ka sumbunci hannun ashe ka sumbunci hannun taqarruban ila sahibiha don samun kusanta ga mai wannan hannun sai ce wal hajarul shi kuma hajarul aswadu qubbila an sumbunce shi a yadan kuma taqarruban ila Allah ta'ala domin samun kusanta ga Allah don haka don haka manzo Allah ce hajarul aswad lahi fi ardihi ashe kenan hajarul aswad shine a cikin wurin da aka sumbunta domin samun kusanta ga Allah haka ya fassara sai mi sannan kuma wa fassara ya fassara hadisa kalbil mumin bayan azba ainihin asabi'ir rahmani al hadisa fa qala ce kalbul mumini kalbul insani zuciya ta dan adam bayan limmatil malaki tana tsakanin riko na mala'iki wa limmati shaidani da wurin rikon shaidan abinda ake kira limma watan gashin da ya zubo kusa ga ainihin fata kunne shi ake ce malimmatu to shi gashin nan shaidan na rike da guda mala'iki na rike da guda shaidan ya rika mala'iki ya rika wanganan wanganan mala'iki ya rika nan shi kuma shaidan ya rika nan in mala'iki ya ka kai zuwa ga ayyukan alheri in shaɗan ya ja ka kai zuwa ga ayyukan shari to shi na sai manzo Allah ce a qalbul mu'mini bayna azbu a min asabi arhamani yuqallibuhu ma haisu sha'a Ƙalabar mu'mini zuciya ta mu'mini na azubu qalbul insani zuciya ta ɗan adam na azubu ayni tana tsakanin watan na azubu ayni tana tsakanin yatsu biyu min asabi ibadar rahmani ko ba an ce ga hannun mutum biyu take ba ko ashe kenan shedan ya rika shi kun mala'iki ya rika to sai mu ce qalbul insani bayna azbu ayni min asabi ibadir rahmani wal kalamu ala hasfi mulafin ashe kenan mulafi an ka shahi wa qabattu qabdatan min asarir rasuli wa qabattu qabatan min asari farsi rasuli min asari hafir farsi rasuli an ka shahi mulafi an ka shahi mulafin ilaihi an ka jingina magana ga mulafin mulafin ilaihi wa qabattu qabdatan min asari rasuli min asari hafi da farsa rasuli salamu alaikum salamu lahi alaikum waja a rabbuka wani malaku saffan saffan waja a amuru rabbika wani malaku saffan saffan to shi na ce ita zuciya ta dan adam kalbul insani bayna limatil malaki tana tsakanin wurin rikon mala'iki wani mata shaytani da wurin rikon shaytan wa bihi ma qallaba Allah ta'ala alquluba da sunan Allah ke jikitar da zukata fakan anil azbi aini an sai kina daga ainihin yatsu daga rikon mala'iki da rikon ainihin shaytan saboda sunan Allah ke juyar da in Allah ya nuhe da rahama sai mala'iki hijab shige ha aikon kwarai da kai in Allah bai nuhe ka da rahama ba sai shi shaidan hija shige hin mai ayyuka da kai Allah shi mana kariya in ta hafe sulu tabriqati bainal islam wa zandaqati walan yazkuru gazali sai gazali bai ambaci tawil al hadisi salisi bayanin hadisi na uku ba wa hu shine zace sallallahu alaihi wa sallama inni la ajidu nafsar rahmani min qibal yamani inni la ajidu nafsar rahmani ina jin watan kuran wa bakin ciki na Allah min jihatil yaman Allah na ya bakin cikin masu bakin ciki saboda ni haka manzon Allah ya ce ashe kenan duk wanda a cikin bakin ciki cikin birnin Madina duk mai bakin ciki duk mai wani sunu duk mai wata damuwa cikin birnin Madina to Allah zai ya mai ita saboda manzo Allah sallallahu alaihi sallama mu ma mun shigo ciki wala yazkuru gazali gazali bai ambaci tawilul hadisi salih wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama. inni la ajidu nafasar rahman min qibal yamani wa qad awwalahu abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi al-mutawaffa sana wanda ya cika hijira na 597 fi kitabihi cikin tahi ne dab'u shubahi tadbihi bi akafi tanzihi fa qala yace yace ya'ani shina nuhin tanfisuhu anil makarubi watan ainihin shi ubangiji shina sanya hutu shina sanya sheda shina ba ainihin mai bakin ciki masheda hu anil makarubi bin surati ahli madinati iyaya saboda taimakon mutanen madina saboda ni Allah na taimakon mutanen madina saboda ni ashe kenan idan mutanen madina suka samu taimako saboda ni duk wanda ke cikin wani bakin ciki ko wani sunu ko wani talauci kuma Allah zai kurin ya mishi don haka ga manzo Allah lokacin da zo madina madina sai tabbar yaki bayan ta bar yaƙe-yaƙe kuma ya kasance suna cikin talauci suka samu dukiya mai ɗimbin yawa manzo Allah ce sun samu raka saboda ni wal madinatu madina min janibil yaman tana cikin jiha ta yaman wa haza wannan shay'un abuna la yahtalafu fihi mulmuna musulmi ba sa samu sabani akan wannan wannan abinda wannan ya fada kenan aul Farji Abdurrahman al-Najuzi cikin littafi ne dabu shubah tajbih bi akaffit tanzihi wa qala al-Bayhaqi fi kitabihi bai ta cikin littafi ne alasma'u asmau wa sifatu babu ma ruya babu mai bayani akan abin da an karanto fi an Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ƙibala wajhil musalli ay sawabuhu ƙibala wajhil musalli wa nahu zalika tamkacin irin wannan mimma ya hataju ila tawili zuwa ga abin da ke bukata zuwa ga fasara wadda an yi ruwaya an nafi'in an ibn umar radiyallahu anhuma annahu hu ya faɗa mishi anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'anu hamatan ya ga kakin majina fi qabitul majidi ga katanga ta masallaci ga alqibla ta masallaci wa huwa yusalli shi na sallah bayan nas cikin mutane fa qala ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce hina qada salatahu lokacin da ya kare sallah ta inna ahadakum haqiqa daya daga cikin ku iza salla in yayi sallah fa inna Allah haqiqa Allah qibala wajhihi a fa inna rahmatallahi qibala wajhihi ko fa inna sawaballahi qibala wajhihi wala yataman wala yatanahammanna ahadu minkum gudan ku kashe kaki qibala wajhihi dibra da fuska tai fi salati lokacin sallah rawahu mulimu fi sahihi an haruna na abdullahi an al-hajjaji wa bai bayhaqi ya ce qala abu sulaiman al wata abu suleiman a ce mishi wata hamdu al-haddabi rahimahullahu ta'ala Allah shi mai jin kai qauluhu cewa ta yi fa inna Allah ta'ala qibla wajhihi tawiluhu abinda yani ne gashi nan zuwa annal qiblata haqiqal qibla allati amara Allah ta'ala bitawjih bitawjih ilaiha alqibla wadda Allah ba da umarni a hukunta ni salata saboda sallah qibla wajhihi tana daidai da huskar mai sallah ashe kenan tunda alqibla kana daidai da huskar kana haka duka ke sallah haka azagoshinka fale sunha anan nuhamati shekare ta daga kakin majina ko daga majina wa qala abul hasan ibn mahdiyyin abul hasan ibn ya ce, mi a gaba fi ma kataba li abu nasr ibn qudama ga abinda abin nasr ibn tada ya rubuta mini daga risa da samu daga wannan abu nasr ibn qatada min kitabihi daga littafi ne ma'ana abin na annan qauluhu zance ne sallallahu alaihi wasallama inna allaha qibala wajhihi ai inna sawaballahi haqiqa lada ta Allah inna sawaballahi sai an ka shahi mulafi an ka bar mulafin ilaihi an ka tsare mulafin ilaihi matsayin mulafi inna sawaballahi haƙiƙa lada ta Allah li hadar musalli ga wannan mai sallah yanzu na shina sabkowa yanzu na shina sabkowa min kibra jihi dabra da huska tai wa minhu abin amsalin wannan qauluhu yaji'ul qur'anu yawm yaji'ul qur'anu alqur'an alqur'ani na zuwa bayna yadai sahibihi gaba ga mai shi yawmal qiyamati a'a yaji kira qira'atil qur'ani la rakatu alqur'ani tana zuwa saboda alqur'anu kalamul lahi kalamul lahi la yaji kalamul lahi sifatuhu as-sifatu la tantaqilu as-sifatu la takumu bi nafsiha wa la tantaqilu an sahibiha wa qala shehu malan yace mi agaba wa hadisu abi zarrin watan hadisin abu zarrin al-gifari yu'ayyidu shina kawar da hadha tawili wannan tawili akwai hadisi na Abu Zar al-Ghifari wanda kasance ciki ne za mu samu fa innar rahmatu tuwajihu ba fa ba fa inna Allah ba qiblatul musalli ko kuma watan fa inna fa inna Allah bainahu baina qiblatihi ba fa inna Allah bainahu baina qiblatihi ba a a fa inna rahmatu tuwajihu to shi na ce wa qala shehu sai shi malam yace wa hadisu abi zarrin hadisin ga na abu zarrin yu akidu shina karfar da hada tawil wannan bayanin da an kai na cewa abinda aka nuhi rahama Allah aka nuhi ita ce ta fuskanto mai sallah ita ce gaban mai sallah saqal bayhaqiyu bayhaqi rahimahullahu ta'ala ya gudu hadisi abi zarrin ya kodu shina cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shina cewa idza qama ahadukum in gudan ku tsaya ila salati wurin sallah in gudan ku ya tsara wurin sallah tai fa innar rahmata haqiqa rahmatu wajihu tana fuskanto shi wala yamsa hannal hasba a kashe shahi tsakuwa da a gaba gare shi fa inna rahmata hu, ashe cin kenan da aka ce kashe kakin shi tuwa gaba gare shi fa inna allaha bainahu bain qiblatihi a fa inna rahmatullahi bainahu bain qiblatihi wa qala al-bayhaqi bayhaqi ce rahimahullahu ta'ala fa fi hadha al-hadith cikin wannan hadisin bayanu akwai bayani na zulu rahmati sabka rahama min qibal wajhi jafa fuska wazalika wa zalika wannan yu'akkidu shi na karfar da ma maza abin da ya gabata min at-tawil na bayani lil hadith al-awwal ga hadisi na farko adiba al a wa sifatu da shahi na 500 da 587 zuwa 588 alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah